wasu mutanen ƙauyen auna kenan kenan rashin jin daɗin su lokacin da gwamnan jihar Borno Baba Gana Umar Zulum ya zarci wannan kauye. game da harin da ake san cewa wasu 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ne suka kawo wannan ƙauye a daren jiya suka kuma halaka wasu mutane da kona wasu motocin fasinjoji da ma motocin kaya an yi dai zargin cewa waɗannan mahara sun kawo hari ne da misalin karfe goma su rawa 'yan mintuna kan waɗannan kumban motoci da jami'an soja suka rufe musu hanya da misalin karfe biyar na maricin jiya wadda kuma waɗannan mahara suka afka kan waɗannan mutane suka dinga bankawa motoci da kuma fasinjojin motocin da ma kayan da motocin ke dauke da shi wuta wanda aka yi zargin cewa an kashe mutane 30 a wannan harin da kuma kona waɗannan motoci guda goma sha takwas ga ma abin da wasu mazauna wannan garin ke cewa me faru ne wannan boko haram ne suka zo suka yi wannan dare dare a dare kamar misalin karfe nawa kamar kanana an kona gashi nan kai kana nan ko a garin nan ina nan a garin nan eh yi mun bayani me ya faru abin da ya faru ja kamar karfe tara da talatin da bakwai eh. haka kawai mutanen nan suka shigo su kaɗan suka fara harbi kan mutanen da aka rufe musu hanya sun kwanta motoci da dama aka kwakwana an kwana mutane an kashe mutane an diba mutane mata a mota aka tafi da su sojoji ba sa kwana da yamma suke fita su suke kulle gate din kuma su suke kulle gate karfe biyar tana yi su tafi su bar garin haka kuma abun za ya zo ya faru boko haram din ba soja kenan gari ba soja sun tafi kai ma dan gari ne eh ma dan gari ne faru gama ni ma an kona gidanmu a yanzu ma kai dan cikin wannan auno ne eh ni dan cikin auno ne to Allah rufa kai fa ka dan ne dan auno ne ne ma eh to me faru abin da ya faru muna zonne ne aka kaman karfe 10 aka kawai sai muka ji harbi to ji bayani muna muka ji harbi shine sai muka gudu a sha ko wanda suka kwashe kuma ko wanda suka kakkashe a tasha motocin su yawa ga manyan manyan motoci duk an kona haka eh. motocin matafiya ne motocin direbobi ne wani ma bai taba zuwa mai ba taba zuwa mai ba wani eh, kamar karfe nono ya ka tare hanya kamar karfe goma bai cika ba kuma mutane an tare su an tara su a nan wurin nan kuma an rufe su an tafi amma su kwana a wajen kuma ba wanda zai san kwana tare da su ba wanda yake kwana kawai za a tare ku ne a nan wurin nan a tsaye da ku a faka ku a nan wurin nan shi ma dai gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum ya yi zargin cewa jami'an sojan ka rufe mashigar ne sannan su fice su bar kan iyakan ba tare da kasancewa a wurin ba wanda hakan ke baiwa waɗannan maharan dama su zo su aikata yadda suke so. They are in but as soon as it is 5 o'clock they close the gate they knock people and they will go back to Maiduguri. Sai dai kwamandan rundunar soja da ake kira garizin kwamanda wato Brigadier General Sunday Igbonomhie ya karyata wannan zargin yana mai cewa. To gaskiya abun da ke ciki ba wai yaran mu ba sa zama ba ne, abun da ba za ku gane ba ne shine da suna zama amma da dare suka shiga abu da muke kira kira ambush eh, kwanta bauna ba za ku gansu ba a'a jimana jimana jimana jimana wasu lokaci kan taho daga hanyar jakana wasu lokaci ma za su iya su bi su bayan mu daga hanyar maduguri su shigo shine asa aka aka yi gate na bayan nan gate na bayan nan shine asa na dai zargin cewa wannan shine karo na shida da ake kai hari kan wannan ƙauye da ake kira aunu da rantsar da shi a matsayin gwamnan jihar borno haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya